بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dare wanda shi ne daren ashirin da hudu ga watan sha'aban shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan april na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a wannan darasi wanda shine darasi na talatin da hudu kuma shine darasi na karshe kafin azumi sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu bayan sallah kusan yau karatun za mu ɗan yi wa juna tambayoyi ne idan kuma sai mu yi wa'azi mu tashi insha Allah ta'ala za mu buɗo daga kitabar sahara zan ɗan yi muku tambayoyi ni ma kuma zan ba ku dama ku tambayoyi daga nan sai mu yi wa'azin rufewa insha Allah ta'ala farko, hadisin farko shine hadisin na malamalu bin niyya ko wai zai iya tuna dalilin da ya sa annabi ya faɗi wannan hadisi me dalilin sababin faɗan wannan hadisin na inna wal amalu bin niyyat inna ma li kulli mar'in ma nawa na'am muhajirun mu kai sai muhajirun mu kai wannan da ya hijira daga masa ya tafi madina saboda masoyiyar ta ta can ta can shi ne ya bi ta mana wani ne ya yi hijira saboda wata mace shi sa na sallam kaga ya ce wa man kana hijratu ila duniya a yusifuha aw yanki buha a wata ruwa kuma ya tazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilai to shi sa ake ce masa muhajiru mu kai shi sa ake ce mai muhajiru mu kai kuma hadisin duk da ya zo a kan muhajiru ummu kai to yana nuna duk mutumin da ya yi abu saboda wani ba Allah ba to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba shi ladan waɗannan ayyukan ba Allah maɗaukakin sarki ba zai ba shi ladan waɗannan ayyukan ba ah, na'am annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya nuna cewa idan kare ya sha ruwa a cikin abu ko ya sha abin sha to falif ilmu sab'an a wanke abin sau bakwai Ta. tambayar anan shine menene hikimar da ta sa aka ce idan kare ya sha ruwa a wanke su bakwai ne hikima a cikin haka menene hikima na ibada ne ibada ne me dalilin da ya sa yake nuna ibada ne me dalilin saboda akwai wurare dama da ya nuna wannan kare bakin shi ba na ya saba ne kamar kamar kare da ake farauta da da ka tafi kare wanda ake ya kama ma abin farauta kuma ko da ya mutu ma za ka ya kuma kama shi da baki shine wannan yana daga cikin kaulin wasu malaman suna ganin wanke abin kawai ibada ne so ba san dalilin da yasa ake yi ba inda a ce a idan wata najasa ne ko wani abu to ya kamata idan ya kama abun farauta ma ya kamata a ce sai an wanke shi ina fatan mun gane alakulli har wannan maganar su ce amma akwai wanda suke ganin yana da wani dafi ne da matsala a bakin shi shine dalilin da ya sa aka ce a wanke su ba na'am نعم إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المهجلين من آثار الوضوء وذي يفسر من إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المهجلين من آثار الوضوء lallai al'umma ta a kiran sauran gaɓoɓin alwala ɗaya famanista ba a minkum an yi ƙila burratu falefal ɗai manarta wanda ya yi dama ko ya so ya ƙara wanki aiki mana ya halatta ka wanke zuwa nan kenan eh, amma kamar magana waye idirajin mana idiraji ne na abu huraira saboda haka abin da yake daidai shine in ka zo alwala ka tsaya daidai inda shari'a ke umarni shine abin da yake daidai a alwala ka tsaya a daidai inda shari'a ke umarni amma kakka zamanto cewa ka kai sama da gurin wannan kuma yi tsakanin kuma yi tsila gurratau ba magana na sallallahu alaihi wa sallam ba maganar abu hurairah na'am a hadisi na goma sha shida wani abdullahi bin abbas radiyallahu anhu kala marar nabi sallallahu alaihi wa sallam bi qabrai fa qala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin me ma'ana wa mayu azzabani fi sabili na na so a daga hannu duk wanda ya sani me ma'ana wa mayu azzabani fi sabili na ba wani menene ma'anar wa mayu azzabani fi kabirin na'am tattattu ba ne cikin abin da mutane suke ganin shi girma wani ita ce fassara eh, guda ɗaya kamar ya ba abin da mutane suke ganin shi da girma ba mana shi mai girma ne طيب فكان لا يستتر bawl, me ما معنى لا يستتر من bawl. baya sarkafuwa daga fitsari ko baya samun kariya daga fitsari na'am a hadisi na ashirin da biyar hadisin ummu qais bint nisan al-asadiya ko annaha atat bibin laha sagirin hadisi na ashirin da biyar bibin Allah tsagirin lam a akulu ta'am ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo da wani ɗan ƙaramin yaron ta wanda baya cin abinci ya kawo shi waje annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajilasta hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da shi akan cinyarsa fa bala ala saubi yayi fitsari akan tufansa ko annabi sai ya ce a karuwa sai ya yaba kaga ya yayyafa ruwa ko bai wanke ba a wani hadiso kuma ya nuna idan mace ce ya ke yi ana wankewa abin tambayar shine me dalilin da ya sa aka bambanta tsakanin fitsarin mace da kuma fitsarin namiji menene hikima ne sabai da ya sa aka bambanta tsakaninsu sai hikima ta bambanta tsakanin namiji da mace a wajen tsari laifin na ɗaba mana daga cikin hikimomi da suka faɗa shi galibi mutane sun fi ɗaukan maza galibi kan kaga an fito da namiji ɗan ƙarami ɗan shekara ɗaya ko shekara biyu ana yawo da shi to za ka dinga gani yawan gani ana fito da namiji fiye da yadda ake fito da mace to saboda in aka ce za a wanke to zai zamanto cewa an wahala to sai shari'a ta bambanta akwai wanda kuma suka ce tsarin ne ya bambanta amma gaskiya a zahiri wannan ita ce tafi zama daidai mana sauƙin shari'a ne saboda an fi ɗaukar namiji fiye da yadda ake ɗaukar mace a bayanan da muka yi a babin janaba mun ce abubuwa mun faɗi abubuwa guda biyar da suke wajabta wanka wai zai iya lissafa mana su akwai abubuwa biyar waɗanda muka faɗa a babin janaba da wanka waɗanda su ne suke ta wanka wane ne zai iya lissafa mana waɗannan abubuwa na'am abubuwa ina yan baya ba sa motsi ne na'am na'am na'am malam na'am da ke da ke da wanka akwai mafarki sannan akwai yake tare da matar ko da bai yi da zai inda ya samu shi sannan akwai sannan akwai haila sannan akwai ka faɗa ba za ka cika ce mai na biyar ɗin wai ilimin ka ya ƙare na ka tó jà idan mani ya fita da jin daɗi ko da ba a mafarki ba ne ko kuma a saduwa na wai zai iya kwatanta mana yadda ake yin temama mun yi babu mu ko to wane ne zai iya kwatanta mana yadda ake yin taimama na'am

kun yadda ba gyara to gyara mu ka gyara mu na'am zuwa <laughs> <laughs> ita ce maka koyi kana na ran da aka yi karatun taimama ko ba ka nan kana nan to akwai wanda zai mana tsarin bayani akan yadda ake taimama za haka yana yawan faruwa fa na yadda ake taimama ba ɗaya na tambaya ba kawai yin suka ce Thank hmm. you. waɗannan kawai shafa fuska ne hmm? ta sai kuma waye zai jaraba yadda ake ce mama yadda ake tsimama na banda cinke hmm. yadda ake taimama idan da yawa dai ba a iya taimama

wacce ai kaki ake ne ta ake wankewa yau ba haka ake shafa hannu da shi kaga inna ma ya fi ka an ta kula biya dai ka haka da hadisi na 38 sun ma zaraba biya dai al'arwa zarbatan wahida sun ma masa hashimala alal yamin wa zahira kafaihi wa wajahu kaga haka shine summa masaha shimala ala yamin ka gani haka kenan ba wannan ne dama haka sannan wa zahira kafaihi haka sai kuma haka sannan sai shafa fuska dai na ga akwai hadisin da ya gabatar da fuska eh haka ne ko ka gane To wannan shine abin nan din da ake yi haka ake yi sai kuma ka yi haka ka gane ko sai ka yi haka a wata ruwa kuma ya zo da hakan za ka fara yi sai ka yi haka sai ka yi haka ko kuma kawai kun ce haka wani ayi alwala ce alwala daban kuma shafa daban gani ida ba yi inda kuka samu a karkaɗe ba ya zo a a bayanin da muka yi a kan haila a waɗanne kwanaki ne mata suke fara haila a wannan shekaru suke fara aina a wannan shekaru ne mata suke fara jinin haila a wannan shekaru kuma suke dinawa na mara shekara tara ka taɓa ganin yarinya da ta fara yana shekara ta to ya za a yi ka faɗa inda suna fara inda suna fara a shekara tara ya kamata a ce kagan su ko su ɗaya ko lima eh ai ya kamata to a shekara nawa suke denawa to gara ma wannan hamsin da ka faɗa haka wasu suka faɗa to me mafi inganci game da lokacin da ya mata suke fara haila da lokacin da suke dina me zance mafi inganci menene zance mafi inganci na malayi ya ma ka zama na bambu na bambu ya dina kai kuma ka shi kaga na hawa sai da shi ma ko Dika, ai san da ka kira ina nan, sai ba da aka yi magarwa ka kira. Oke, so, bismillah dika. Wanda ya danganta daga yanayin da matan ke rayuwa. Mm. Misali suna rayuwa da inda ake da rana ko zafi, to wannan yakan yi zafi haka wani wajen hailin sukan ya maila da yau kuma ya kasance kasa babu zafi ko kuma har da dai yanayin ma abinci da suke wannan yana tasiri wajen fara hailin da yau ko kuma wannan shine zance mafi inganci mana yanayin fara hailar mata da dena wasu ba wani shekaru mafi inganci ba wani shekaru tsayayyu kawai ya danganta da yanayin yadda suke fa yadda su idan ta taso a gurin jin daɗi zai iya yi wa ta fara kafin shekara tara farko a nan da wahala ka samu tara gaskiya zai yi wuya ko shi yasa har laraba ma sha biyu suka cike tara zai yi wuya Na ne ka samu tara amma a ƙasashen tura za ka iya samu tunda na ga wata yarinya da ta haihu ina ga a shekara goma ta haihu ta haihu to kaga waɗannan exceptional ne to gaciya ne so ba za a iya gina hukunci a kansu ba ba za a iya gina hukunci a kansu ba ina fatan mun gane tsayin ta yaya mace za ta iya ganewa ta fita daga jinin haila ta koma jinin cuta wacce hanya ce mace za ta fahimta cewa ta fita daga jinin haila ta shiga jinin cuta ta wacce hanya na'am na'am mala daga zarar ya wuce kawai ta zama mai jirin eh, a ni yanzu tambaya ka na gyara da ke yin bayani so daga zarar ta wuce kawai ya zama jinin cuta abin ya zama <laughs> ta yaya mace za ta gane ta fita daga jinin haila ta shiga jinin cuta mun faɗa hanyoyi wanda mace ta waɗannan hanyoyin za ta iya gane cewa ta fita daga jinin al'ada ta shiga jinin cuta waye zai iya mana bayanin wannan hanyoyin baba to ka shirya baba to illa eh ya zama jinin cuta sorry ma a ah, ba a fahimtar ka ba ba abin da malamai suka faɗa da kuma karatun da muke in dai fahimta ka ce za mu ci lokaci ana akwai wanda yake tuna abin da muka faɗa bismillah na bango ka tuna su to bismillah idan tana bambanta kalar jinin to shi kalar jinin haila ya yi haka suka gaya maka kuwa ga ka karanta eh haka suka gaya maka kuwa ga ka karanta tunda ɗayan fi ne ko a baka labari ko ka karanta kai baka amsa ba haka suka ce ma kuwa ga ka karanta shi annabi ya yi siffanta jirin haila shi ne baki ne ka ce kawai jini ne baki ka tsaya a iyana tun da ba ka yi yawwa tun da ba ka yi kawai ka ɗau labarin da annabi ya ba ka. baki ne yana da ƙarni so idan ta gaba da irin wannan siffar bani. kuma tana bambancewa da wani lokacin zai iya yi ya zama ba ta iya bambancewa yarinya ce ko wani abu musamman yanzu daga cikin manya-manyan mushkilolin da suke faruwa kusan duk magungunan da ake sha na family planning suna ita al'ada ina tuna cewa a shekarun nan ba matar da ta taɓa min tambaya cewa al'ada ta tarihi ce na tambaye ta ba tana family planning ko jiya wata mace ta bugo min waya da daddare daga wata jiha ke ce min jini ya mata yawa tana yawan yin jini har ma wani lokacin sai dai ta sa famfas in ma ta sa famfas din ma wani lokacin ba zai yi ta fita ba shi ma da wuri yake cika so karshe na ce to amma kina ki taɓa family planning sai ta ce min ai kawai a haihuwar ƙarshe ta yi 2015 2018 uh, din na a shi ta gani sai nake ce mata a'a ina tuna a 2016 akwai wani malami muna tare a saudiya da kika mai tambaya ya ba ni waya shi na amsa tambaya ina kyautata zaton keci na ce saboda haka tambayar da ya mun kina samun matsalar jini anya ba ki taɓa yin amfani da shi a can baya ba shi ne da ta tuno ya ta ce mu eh ta taɓa yi amma na kwayoyi ne yanzu kuma wanda ake sani a nan na to wannan shi ne saboda haka galibi yana rikitar da al'ada kusan duka magunguna duka magunguna suna rikitar da al'ada to alama

ka ce ya fi yawan kwanakin al'ada ta ko ya kuma fi yawa a ina ga faɗa e to kai ma ka ce kana ji kaga akwai miskila eh, ba haka na ce ba gara ma tsarakinta to tsarakinta nawa ne mafi yawancin al'adar mata kwana biyar ko shida abinda aka ce bayan na farkon da na biyu bayan na farkon da ka faɗa idan ya zamanto abu na farko shine ka duba tana da al'ada famanan wadda ba ta canzawa to in dai jinin ya wuce kwanakin al'adarta ya zama jinin cuta amma ya zama al'adar tabbatacciya ba irin matan da suke samun ƙari ko rai ƙari ko ragi a cikin al'ada duk matar da take samun ƙari ko ragi a cikin al'ada to ita wannan ba za a yi hukunci da ita ba wacce tana da al'ada koyaushe kawai kwana biyar koyaushe kawai kwana uku to ita ce wannan in ya wuce zai zama jinin cuta na uku shine idan ba ta bambancewa ba ta kuma da al'ada famanan to sai ta yi amfani da al'adar mafiya yawancin mata rago kuma ya zama jinin cuta ne al'adar mafiya yawancin mata kwana biyar ko nawa ko shida haka annabi ya gaya wata mace ya ce ki yi haila kwana shida ko kwana biyar sai ya zama ƙarfinki ya zama kwana ashirin da hudu ko kwana ashirin da biyar ashirin da hudu ko ashirin da biyar alakul hal wannan su ne halaye da mace za ta iya ganewa ta fita daga to a shi lokaci ya tau mu haka muke karin karatunmu yanzu mun dawo hutu ma sai mun yi muraja a cika akwai wasu da muke karatu da su a madina wannan dalilin ya sa suka daina zuwa saboda su a na nunawa cewa ne da za ka abin nan amma tun da kuma gidanta ne akwai komi da yawa akan kusurta kawai abin ya zama optional wanda yake da amsa sai ya faɗa na'am tsayi wani zai iya mana bayani game da muktarin kowace sallah da kuma larurinta kowace sallah muktarin ta sanda yake farawa da kuma sannan larurinta yake farawa wanda ya shirya fa ba na son mutum da fara kuma ya ce ɗaya eh, kawai zan iya na bayan nan duk kuka san tarin sallah da lalurar da wasu ya fi yin sallah in kuka yi tafiya ko in kuka shiga daji na'am malam kaɗan ba mana na'am eh kaɗan ba yaushe ne muktarar sallah a ba shiga idan alfijir yake yaushe ne laruran ta yake shiga idan rana ta faɗi oke ya yi daidai da yaushe laruran ta yake shiga idan gari ya fayawa to muktarar sallah azhar fa idan rana ce zawali me ma'anar rana ce zawali ta zo ta zo tsakiya tsakiyar sama to yaushe ne taron sallar la'asa yake fa yaushe ne larurar sallar azhar yake shi farawa inuwan mutum take tsawon shi to yaushe ne farkon muktarin kallon la'asa idan ta bi ko ta fi kun yadda yaushe ne muktarin sallar la'asar ke fara inuwan mutum ke daidai da shi to lokacin larurin ta ba yaushe ne larurin ta hmm. shi ne larurin ta yaushe ne laruranta ofisa ofisa kamar kano ne laruranta da hannu yaushe ne laruranta oke kana tare da shi, lokacin da inuwan mutum taninka yaushe ne muktarin tallan magarba sannan rana ta faɗi yaushe ne laruranta na idan shafa'i ya fara bayyana kuma <laughs> na idan shafa'i ya baki to yaushe ne kuma muktarin tsallar isha eh isha laruranta ba na dabara ce idan rabin da to allah ya ba mu da cewa a kusan muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya a taimake mu ya kuma ba mu dacewa a kan waɗannan karatuttuka masu albarka na tabbata waɗannan darasa guda talatin da hudu da allama ɗaukacin sarki ya azurta mu muka yi su daga bayan karamar sallah zuwa yanzu kusan a cikin abin da bai wuce watanni goma ba na tabbatar da cewa za mu ƙara gane mahimmancin ilimi da kuma mahimmancin ilimin da kuma mahimmancin sanin fikihun musulunci da kuma mahimmancin sanin fikihun musulunci za mu gane cewa tabbas a addinin musulunci addini ne wanda ya gina akan ilimi kuma duk lokacin da mutum ya ilimi ya kuma yi karatu to Allah maɗaukakin sarki zai haskaka kwakwalwarsa Allah maɗaukakin sarki zai masa ni'ima ni'imar da bai yi wa wani ɗan adam a duniya ba saboda haka ba wata ni'ima da Allah subhanahu ta'ala zai maka fiye da ilimi Kin sa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi zai halicci annabi Adam yake cewa da mala'iku a ja'ilu fil ardi khalifa zan sanya halifa a bayan kasa sai mala'iku suke cewa da Allah a ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu aka sanya wanda zai zubar da jini mu kuma gashi muna maka tasiri muna karkake ka Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba to da Allah madaukakin sarki yake so ya fifita halittar da zai halitta sai fifita ta ilimi shi ne wa'allam adam al a kullaha Allah ya sanar da annabi adam sunayen duka abubuwa sai ya kawo wa mala'iku ya ce musu yanzu ku gaya mun sunayen waɗannan abubuwa in dai da gaske ne ba zan halicci halitta da tafi ku ba sai suka ce ai mu ba abin da muka sani la ilma lana illa ma sani ai ba mu san komai ba sai abin da ka sani ya Allah innaka antal alimul hakim saboda haka Allah ya ce da annabi Adam ya ba su labari ina fatan mun gane saboda haka ilimi ba wata daraja da mutum zai samu a duniya da tafi karfin ilimi aikin ra'aytu ilm sahibahu sharifun wa in waratu aba'ul li'am falaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu al-qawmul kiram falawla al-ilmu ma sa'ida an-nufus wala urifa al wala al ya ce na ga duk mutumin da yake da ilimi za ka gan shi maɗaukai ko da iyayensa ƙasƙantattu ne ilimin ba zai gushe ba yana ɗaukaka shi har manyan mutane sun san shi ya ce in ban da ilimi to da wasu rayuka ba su ci daɗi ba kuma da ba san halal da haram ba saboda haka shi yasa sayyidina ali yake cewa ya ishi ilimi ɗaukaka duk wanda aka danganta shi da ilimi yana jin daɗi ko da ba mai ilimi ba ne ya ishi jahilci ƙasƙanci ko da mutum jahili ne in ka ce mai jahili zai ci haushinka saboda haka ina ba ku shawara kan a ƙara dagewa wajen neman ilimi duk wannan ilimin bokon da kuke ganin shi wanda ba su da sirkin addini suke burga da shi ba su san hakikanin ilimin addini ba amma babu wani ilimi da Allah subhanahu wata'ala zai ba wa mutum wanda ya sani addini wanda kuma ko da ilimin bokon mutum ya yi komai zurfinsa sai dai kawai ka kalle sai dai in baka yi ilimin addini mai zurfi ba ko kuma ka raina ilimin da kai amma babu yadda za a ya zamanto cewa wani dan ya yi ilimin boko ya ɗara ka da wani abu ko kuma ka dinga jin na saboda iya ilimin addini kai saboda haka na ci wanda nake babban abin da yake tabbatar da ilimi shine yawan maimaita da kuma karantawa yanzu daga yau za mu yi hutu na sama da wata ɗaya wannan karatuttukan da muka yi a ina tabbatar muku da cewa ko digiri mutum ya yi a kan islamic studies falala allah ce kawai nake faɗa amma ba dole ba ne ya iya tara abin da muka yi a wannan karatun na darussa guda talatin da wani saboda haka babban abin da zai tabbatar muku da wannan karatun shine yawan maimaitawa da kuma dagewa da yawan muzakara karatu zarnuji wanda ya ta'alimul muta'allim tsariƙar ta'allum yana cewa ana so ɗalibin ilimi ya maimaita karatun da ya yi jiya sau biya karatun da ya yi shekaran jiya sau hudu karatun da ya yi kwana uku da suka wuce su uku karatun da ya yi kwana hudu da suka wuce su biyu karatun da ya yi kwana biyar da suka wuce su ɗaya galibi yanzu abin da yake cutar ɗaliban ilimi shine sauri wajen karanta alkur'ani da kuma karanta littafi shi yasa za ka ga idan mutum ya karanta littafi in ya zo zai karantar da shi a lokuta da yawa zai yi kama kame saboda me lokacin da ya karanta karatun bai tsaya ya yi mai karatu na nutsuwa ba wannan yana daga cikin abubuwa da suka bambanci ilimin boko da ilimin addini shi ilimin boko ilimi ne na cin jaraba da kuma sana'a ilimin addini kuma ilimi ne wanda ake so idan ka yi ko ina aka same ka za a same ka tare da shi akwai wani daga cikin magabata ya zo yana ta maimaita karatun da yake yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa sai baiwarsa take ce mai kana ta maimaita wannan karatun gashi har ni ma na haddace sai yake ce mata mai karanta mun sai ta karanta mai bayan wani lokaci sai zo sai yake ce mata dan karanta mun karatun nan na ranar sai ta ce ta manta sai ce wannan shi ne dalilin da ya sa nake maimaitawa babban abin da yake tabbatar da ilimi shine tsoron Allah subhanahu wataala a zaman da muka yi a Madina galibi za ka ga waɗanda suka fi tsoron Allah sun fi haddace karatu akwai ɗaliban da muka zauna da su wani ɗalibi da muka zauna da shi ɗan yaman idan muka yi wata uku muna karatu sai da daddare an za a yi jaraba da safe zai kuma sai ga ya ci casa'in da tara duk abin da yake taimakawa akwai wanda kuma na sani shi ko hand out ma baya siya iya abin da ya ji a wajen malamin da iya shi zai zo ya jarabawa kuma risken shi ne ke samu to kuma za ka same su ba ta kallon haram ba ta cin naman mutane wannan yana daga cikin abubuwan da yake zubar da hadda so galibi mutum ya zo ya ce hadda shi tana zubewa abin da nake ce mai shine ya je istighfari lokacin da imamu Shafi ya zauna a gaban imamu malik imamu malik ya ga kaifin kwakwalwar da allah ya manta sai ce ce masa inni ara annallah qad alqa ala qalbika nura Salatu tu'tihi bi zulmatil ma'asi tabbas ina ganin Allah subhanahu Ala ya jefa wani haske a cikin zuciyarka saboda kada ka disasar da wannan hasken ta hanyar aikata sabo yawa mutane yanzu idan suke ƙoƙarin kokarin hadda ilimi suka kasa sai ce wallahi matsalar na maki na gishiri da sauransu tabbas waɗannan abubuwan suna iya zubar da tilawa amma idan ka karanta tarihin magabata za a ga sun nan kamu talauci ya aka suke hajja yanzu imamu imamu imamu bukhari yana cewa ya haddace hadisai guda dubu ɗari ingantattu ya haddace kuma guda dubu ɗari biyu raunana amma idan ka karanta tarihinsa akwai lokacin da saboda talauci har ciyawa ma ya ci ban sani ba ko a cikin kwakwa da ya taba ganin wanda ya ci ciyawa <laughs> to kaga wannan fa bukari da ake cewa rawawar bukari da rawawar bukari yake burge ka ci ciyawa akwai wanda suka ci bola imam bukhari din yana ba da labarin kansa akwai lokacin da ya taɓa fita neman ilimi komai nashi ya ƙare har sai da ya zama tsirara ya zauna a wani gida sai da wani ya zo ya bayi sadakar tattara da bisa to kaga idan kana magana talauci ne ai ba za ka ta kwatanta mu da magabata ba to ya aka yi suke iya hadda mu kuma ba mu yanzu kaga duk talauci sabai yanzu abubuwar yana da ya mana wannan hadisa ka karanta tarihin su da yin wanda suka sha akwai lokacin da fa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna mai kukan yunwa suka daga cikin su sai ga dutse sannan ya daga cikin su sai ga dutse na to wannan ba haka suka nemi ilimi To ala kulli hal babban abin da za ka yi isti'ana da shi shine tsoron Allah sannan abu na gaba shine a girmama malamai wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa waɗanda yanzu suke da karanci za ka ga musamman mu da muke kira kan mahalar suna gaskiya akwai karancin girmama malamai su faye sun wuce gona da ɗin amma mun kuma gaskiya mun yi nesa sosai wannan kuma yana daga cikin abin da yake kwashe albarka ne innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yuframa faqna bi jahlika in jafarta mu'alliman wasbir li da'ika inda ko ta saboda haka inda dai mutum baya girmama malami Allah ba zai sanya albarka a ilimin ba shi yasa daga cikin manya-manyan abubuwan yanzu da muka rasa shine magabata da malaman zaure idan ka zo neman ilimi wani littafi suke cewa ka kawo na wanda ya zo neman ilimi ko da yana karanta fito da hadisi ya ya hada da wani littafi ta'allum saboda za ka koyi ladabi ladabi a neman ilimi duk da wasu abubuwan ya wuce gona da iri amma ladabi daga cikin abubuwan da kawo shine akwai wani malami da aka gani idan yana karatu yana dan miƙewa sai aka tambaye shi me yasa sai ce dan malamin sa ne yake zuwa yana wucewa saboda haka dan ya girmama malamin shi yasa yake miƙewa saboda ɗan so ba a kwatanta da mu da za ga ana jayayya da malami ana cece ku ce da malami da sauransu ba kaga duka waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwa waɗanda suke kwashe albarka ilimi ina fatan mun gane so ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske waɗanda ya kamata mu kula da su cin halal yana taimakawa sosai wajen samun ilimi mai inganci akwai ɗaya daga cikin magabata da ake ce masa imamul haramain aljuwayi imamul haramain tun lokacin da mahaifinsa ya haife shi yake sa ran ya zama malami shi ma malami ne saboda haka ya ɗauke shi ya killace shi ya je ya saka shi a wani gida ya samun mai baiwa ya alkawari da bai wannan kattace wani abu sai abin da ya kama saboda haka ranar nan ya je sai ya ga fuskar yaran ta canza sai tambaye ta me ya faru sai ta ce masa abin da ya faru shine wata mace ce ta zo ta ba shi nono saboda aka yi daga yaran sama ya sa kan shi a ƙasa sai da ya amayar yadda nuna kuma Allah subhanahu wata'ala sai da ya amsa fatan shi saboda ya hana yaran cin komai sai abin da ya bashi saboda haka wannan imamul haramain juwayi din shine wanda farkon wanda ya kara ya assasa ilimin makasir shari'a ilimin da muke koyawa a sunna shine farkon wanda ya assasa shi shi yasa tubalansa sannan kuma in za ka yi tarihin mazhabar shafi'a ba zai cika ba sai da shi idan kuma za ka yi magana a kan ilimin usulun fiqh littafinsa al-burhan fi usulun fiqh yana daga cikin littattafai guda uku wanda gaba ɗaya ilimin usul yake koma zuwa gare su su wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske da ya kamata mu sani akwai wani malami sheikh ah, abdulrahman bin jibril yana daga cikin malaman da duk malaman saudiyar da ne karatu a wajensu in taɓa ganin malami mai kan hada irin tashi mun je gidan shi da wura muka yi sati biyu da shi kullum littattafai takwas yake koyar da mu ko ba wanda yake muraja asali ma an ce mana shekarar ta goma sha shida rabon shi da muraja saboda haka kullum in ya zo zai karantar da littafi kawai ɗaukowa yake ya buɗa kuma haddasta yadda kasan albushinsa take saboda haka ban taɓa ganin shi ya tuno abu so duk abin da yake so kawai zuwa yake ban taɓa gani ya tsaya yana tuno abu ba kuma abin da zai fi baka mamaki shine a lokacin da yake koyar da mu littattafai takwas shekara saba'in da bakwai ko wani <laughs> shekara saba'in da bakwai kaga din nan ba wanda ya shekararsa shekarar su saba'in da bakwai haka yake koyar da mu da asuba za mu yi littafi biyu bayan la'akar za mu yi littafi ɗaya bayan magarba ma za mu yi littafi biyu bayan isha ma za mu yi littafi guda uku takwas ɗin cika ko to haka muke kullum sannan kuma da tsananin ladabi saboda a majalisinsa ko miƙe ƙafa kai su za su daka maka tsawa so malu shahid yake ba mu labarin wani malami a riyab a yake malamin shi ibn jubair ya rasu allah masa rahama ya rasu 2006 wannan labarin da nake ba a 2006 ne muka je gidan shi 2007 ya rasu sai yake ce mana akwai wani malami a in dai rukiya ce aljan ya fita bai taɓa rukiya aljan ya bai fita ba kuma ba baya dawowa aljana in dai ya fita ya fita saboda haka har mutanen garin suka fara zarginsa da cewa yana kulumboto mana akwai wasu 'yan siddabaru haka da yake yi shine sirrin da ya sa aljani yake fita shi kenan aka je har da sarkin garin gidan shi aka ce mu gaskiya ba mu fahimta ba ya aka kai ba a kamar yankan yankan wuka in dai kai rukiya shi sai ce ba matsala dama jaki yake hawa yawon jaki shi ce ku biyo ni suka bi shi je nuna musu wata gona ya ce wannan gonar da kuka gani iya abin da ya fito a cikin ta nake ci saboda haka abin da ya zamanto cewa na samu a gona na ci wani ne iri da wani shi kenan duk wani abu da wani ya bani bani suka ce mai hausa yakin ka saboda sun gane inda matsalar ta yi, ala kulli hal nasiha ta ta karshe shine ya kamata mu lura da duniya wato idan kana neman miskini ka samu ɗan adam to ka gama wato idan allah maɗaukacin sarki ya cire ran ɗan adam a lokacin za a gane ɗan adam ne gaɓoɓi 360 ne a cikin ɗan adam amma abin da zai ba ku mamakin ƙudurar allah shine idan aka cire ran ba wata gaba da take musu kuma sannan yadda kawai ya isa ka gaskata Allah shi ne a suratul isra da Allah ya ce kullu ruhu min amri rabbi mana magana rai da suke tambayar ka kawai ka ce rai kawai abu ne na ubangiji na saboda haka daga cikin kudurar Allah da za ta baka mamaki shine yadda har yanzu ba wanda ya gano inda rai yake an raka samun wani technology da zai gane inda rai yake akwai wani malami a abu zaria na ga a geography ya yi ya ci shi duk abin da ba a taɓa ko ba a gani shi da ya gina shi shi nan sai wani dalibi ya tambaye shi ce sa you have a soul ya ce kana da rai malam ya ce ina da rai ya ce to kana ganin inda ya ce ciya ya ce to shi nan bai san inda ran shi yake ba kuma dole ya yadda akwai rai ala kulli hal musamman yanzu gaskiyar lamari mutuwa ta yawaita kuma wato mutuwa ta yi yawa ko yau din nan shida da rabi na tafi zarewa muka tafi ga wani abokin babanmu wani abin da zai ba ku mamaki shine lokacin da muhammad ya rasu akwai kaninmu tazuli da shi aka yi zaman makoki shi kuma wanda ya rasu yau shi kuma da shi aka yi zaman makokin jazuli da ya rasu abokin babanmu ne haka suke kudda koyaushe tare su har da kuka je ma yana gura to shi kuma kawai jiya jiki ya tashi aka zo shika goma da rabi ya Su haka yadda rayuwar take wato yanzu rayuwa ta wata canza sosai musamman kamar yadda wani malamin mu yake faɗa tun lokacin da motoci da jirage suka zo to sai mutuwar fuji'a ta kawo da mutuwar fuji'a ne mutum kawai ya faɗi ya mutu ko kuma ya kwanta bacci a tashi a duba shi ba a gani ba amma yanzu motoci da suka zo ya kawo yanzu ranar a ah, ranar alhamis da ta wuce ina karanta wani labari wata mota a cizawa. mutum sha tara ne irin doguwar motar nan duk suka kone suka mutu tare yanzu wani kanin abin da uwan wani kwazin ɗinmu kawai daga bauchi za su je kwanci ko daga gwamba za su zo bauchi kawai suka yi haɗari da shi da matashi da yaran su duka suka mutu tashi ɗaya wata yarinya kuma da na gani ita kuma ya bauchi ita kuma ranar da aka sa ranar ɗaurin aurenta ita kuma a disamban nan ne ranar ɗaurin aurenta a ranar allah ya kaddara za ta mutu so a ranar ta mutu yanzu ko daga cikin fatoyin da wani ya turo mai shi ma a nan zariya ne an ɗaura aurenta da awa ɗaya ta shiga wanka ta mutu ala kulli hal gaskiyar lamari mutuwa ta karu sosai saboda haka waltan zo nafsun ma qaddamat li ya kamata kowa ya tunanin abubuwan da zai gabata la malam wannan yana daga cikin muhimman dalilan da suka sa nake ta fito da fatoyin social media waɗannan fatoyin na littafin nan da duk wasu daga cikin su duk fatoyin facebook ne haka muka bi su da tsananin wahala muka dinga tattaro su musamman wannan littafin na ƙarshe da ya fito fito ya sai ina ga na wajen wata ina aiki a kan shi wata rana kuma daga safa ma zuwa taran dare ina ofis Su ala hal babban dalilin shine mutum bai san ta inda Allah zai mai rahama saboda a social media wasu ba su iya karanta su ba wasu ma ni ban ma san su ba sun ma bata to amma kawai inda Allah ya taimako shine akwai kusan tun kusan shekara uku hudu duk wata wadda muka yi sabuwa akwai wajen mutum biyu da nake tura musu inbox so su ne yanzu suka tattaimaka aka tattaro aka haɗa aka yi muraja'a so kuma babban dalilin shine da yawa wani lokacin na kan ji kamar nima ba zan yi tsawon rayuwa ba so nakan ga ya kamata duk abin da mutum zai iya yi na alkhairi ya fito da su kun ga yanzu mun fito da kusan guda 400 na farko 150 wannan hamsin. yanzu kuma muna da yin rabon gado guda biyu. su ne yanzu muka huta bayan sallah muke so su ma mu fito da su su zama littafi to kaga in muka yi wannan a shekara ɗaya ya zamanto mun fitowa da al'umma guda ɗari fatoyi guda ɗari shida kuma daga cikin falalar Allah ba wasu fatoyi da hausa wanda suke da irin wannan tsarin so ga mutum bai sani ba ta yi wuta wannan in mutum yana kwanci a kabarinsa Allah ya mai rahama ko wani ya tuna shi shi sa har kuɗin da aka sa na siyarwar ba wasu kuɗi ba ne kawai saboda dai babban abin da ake buƙatar shine mutum abin da zai gabatar bayan ya mutu to lallai yana da kyau mutum a rayuwar shi ya iya bakin sa wajen yin abin da ba a shi daga cikin abubuwan da na amfana da shi a zamana da larabawa za ka ga balarabi yana gidan haya yana motar bashi yana da batuka da yawa amma zai iya bakin sa wajen ya gina masallaci a wata ƙasa yanzu akwai wani balarabi ya gina masallaci shi kenan sai wanda ya ba wa kuɗin ya gina masallaci ya zo ya same shi ce don Allah yana so ya zo ya gan shi ya biyo shi ya gan shi ya ga masallacin sai yake cewa zai zo ya ta ce mai zai zo ƙarshe sai ɗan mutumin ya kira shi ce mai kaga abin da nake so na gaya maka ruwa bai da kuɗin tiket ɗin da zai iya zuwa ya ga wannan masallacin yace wannan masallacin da ka ga ya gina haya yake da motarsa da riyal biyar riyal goma ya tara kuɗi so yanzu da yawa waɗanda kuke ganin su da azumi a harami sun shimfiɗa abinci wallahi wasu shekara suke suna tara zai shekara kawai shi burinsa ya ciyar da ni azumi saboda haka wani kuma alfaharinsa shine banaitu masjidin fi ifriqiya kawai a rayuwarsa ya samu ya gina masallaci a afirka saboda haka idan ya mutu yana da sadaka jariya so wallahi wasu akwai wani mutum da ya bani kuɗi na masa rijiyoyi guda uku amma wallahi a gidan haya yake wallahi bai mallaki gidan kanshi ba kuma ni dai ban san iya rijiyoyin da ya gina ba ni dai akalla ya ban guda uku ko guda hudu na masa anan su irin wannan ya kamata mutum ya dage ka yi wani abu wanda bayan ka mutu za a tuna duk wai duk abin da ka samu ka kashe wa iyalanka a sai mota ko mutane in ba ka kashe wa ce ko masolo ko wani abu da aikin banza ne babban abu shine waltan zonar su ma kashe mahimmanci me ka gabatar bayan ka mutu ko rijiya ka gina to ba karamin nasara ka samu amma wani zai maka alfahari ce wallahi ba na tara komai mu duk abin da aka samu kawai yan a samu ne a kashe kawai a kashe su kawai duka Allah ya ba mu da cewa Allah ya sa waɗannan karatukan da muka yi zama cikin yarda Allah kuma insha Allah ta'ala bayan sallah in muna da rai za mu sanar da lokacin da za a koma kuma mun mutu sai ku dinga tuna mu da alkhairi wallahi to ai ai abun abun babu ba ta kuma kidnappers suna wani ba da mm. sun koma buɗe wa mutane wuta kuma yanzu tun da an hana su yanzu a kaga Abuja wanda suke kenan karfi sun zo sun motoci sama da goma sha biyar ma da suka buɗe wuta na bari mu jin da mai tambaya ta ɗaya ko biyu ko da jawabin rakewa da ɗaya daga cikin malam tukur wanda su ne masu su suka tsara karatun ladan da aka samu suna daga cikin wanda za su samu mai yawa kuma tukur sun sha mun waya ya kamata a zo a fara karatu ya kamata ya kamata ya kamata haddi Allah subhanahu ala ya kaddara suka yi kwambensin dina aka zo gashi Allah ya samu yi har satuttuka talatin da hudu na alaikun salam wanda da farko muna alaika godiya ga Allah su hawa tare da yau kawai nuna mana wannan alheri da an yi zama na talatin da hudu alhamdulillah Allah ya kuma Allah ya sanya albarka a cikin abin da sannan kuma muna duka godiya ga malam da damu da samu har yanzu a samu wani gudunmawa muna maka addu'a ta musamman Allah ya saka wa malam da yi wannan aiki da ya Allah ta cikin mizanin aiki sannan haka nan ba mu a babu shakka an yi kokari yadda za a ce zuwa daga inda ake a zonan babu shakka muna muna addu'a Allah ya sanya dukkan abubuwan da muka ya sanya shi a cikin mizanin kuma muna roƙo Allah ya biyo kada mu kama ba kuma Allah ya sa aikin da zai zama karɓaɓɓe a cikin sa sannan idan ana iya koyar da ina da wani abin sha'a takaice ina da tambaya a ƙarshe guda ɗaya na wani ala da ya faru a ɗan tsakani ko in je hota kafin su abin nan eh bismillah akwai wata bayar allah ta samu zaɓari da lokacin tana asibiti to menene ya kai ga sai ya suke ta kuma ya suke ya zama saki uku kafin ki uku nan a cikin rashin lafiyar nan kamar ka dawo ɗan sallawar ka ya yi ina abu na haka dama ina da ciki kamar wata biyu daidai a ƙarshe dai ya bari sai bari tambayar da aka zo da ke cikin shin wannan idan daga nan ya kare da yake sannan na biyu bari ta yi wata na wata biyu cikin wata biyu sai bari sannan kuma maganan sallah kamar da amma da riga ba mu da akan wannan cewar wannan jini inda cikin bai kai adadin musulmi da ya samu kare ba ta haka na wannan sallah da za su fi da wani sabon a kan wannan jini to na bangaren idda ne shi ke dawa insha Allah wannan yana daga cikin matsalolin da insha Allah za mu ƙara nazari a kansu kusan ni dai da fatawa ta shi ne inda bai kai haihuwa ba ba a kira shi amma dai yana cikin fatoyin da insha Allah in ka tuna min da ka baya zan ba ƙarin bayani a kai. wannan kuɗi to wallahi ko da a ce bai halatta ba amma larura tana iya halatta amsar da a shi inda yanzu mutum wani abu ya makale mana nan yanzu zai mutu da kwalbar ya halatta makwalwa biyu ya wuce kamar da ya halatta mutum ya ci shi idan ya samu matsala wannan shi ne amsar da za a iya ba shi saboda wani lokacin larura ce ita dai gaskiya a iya bakin kokari wajen neman ragi sosai in kuma akwai yadda ba za a biya din ba shi ne ya fi saboda kara musu jari akwai babbar bari da suka kama ɗanshi. suka ce ya kawo ko miliyan uku ne ya ce wallah ba ku sana ba ku ba ce karya ku ce wallah ba zan ba ku ba ya je ya samu na ga dubu ɗari ne ya samu alaran momi suka yi tattalawa, suka yi takaratun ƙura'ani Allah malam kawai sai Allah ya sa wa kidina fasin bacci yaron ya fito ya gangaro to kaga wannan ita ma hanya ce mai kyau idan akwai ta filan ba za ka taɓa haɗa ta da abin nan din ba wala kan maganar family planning da ne na mata da yana malamin lokacin matsala kamar daga gurin mu ne maza mm. wata mutum ma ba ta so idan ana da ta wata wuri ne malam ba zalunci a cikin wannan abu da ake musu mm, shi family planning asali ya halatta idan ka karanta a wannan sabon littafin akwai fatawa hukuncin ayyade iyali ya halatta in ba cutarwa tunda sahabbai suna azumi in mutum yana saduwa da matar shi zubar da mani a waje amma in yana cutarwa akwai mushkila yawwa shi ne dama dole sai da izinin lafiya na mulima makai ne na ƙarshe wanda ya san ya san kuma bayan godiya ga Allah godiya ga malam godiya ga domin shi ne asali tushen samun damar tushi ta kokarin kiran ba samun damar ne daga wajen yanzu goyon bayan da muke da shi wajen sa alhamdulillah Allah ya masa tsaya burin sa Allah ya fita masa kuma Allah ya fita masa burin babu shakka wannan masallaci duk abin da za a faɗa na alkhairi Allah kaɗai ya san abin da ya kunta Allah ya yi jagora Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu jami'in lafiya bayan lokacin a da kuma gina inda kun sauka a wasu ke nan sai ga mana da kuka zauna tun da jami'in mana tare da su har muka tafi makka tare daga makka muka tafi sa'i a sa'i ana ta shiga wani kirkin na aka ake yanke ba da shi malam da shi ya zo matsala ka shiga da shi ka ji muka samu kuma ka samu ayatun ka samu kai sallar magarba a cikin sannan muka muka ba kuma da wani wasu na Allah ya samu da kalau ga waɗannan jawabin na a cikin shawara a ƙarshen darasin to alhamdulillah guda ta tabbata da Allah wannan baiwa Allah ya maka na da shekaru kaɗan haka

fata za ta ƙara hakuri da mu dukkan abubuwan da ke faruwa a yau wannan darasi sakamakon na mamman da zuwa na fata Allah su zama da Allah ya rushe da da kuma ya ƙara mamman lafiya zama lafiya kuma zama lafiya. zama lafiya wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu warahmatullahi ni ma a cewa ina muku godiya sosai kuma gaskiya ba wanda zai manta da alkhairan yarima da kuma abubuwan sanatan addini gaskiya babban abu shine yana cikin wanda suke karfafa karatun nan sosai kusan majalisai biyar muke da su ga wannan mutanen guda biyu duk da su muke zuwa duk kusan inda muke zuwa banda kuma gurare da yawa da yanzu ko jibi e yanzu ina bauchi ina da lakta a can jibi e laraba to haka kuma abubuwan da duk a haka ake tattafiya so to amma gaskiyar lamari karfin gwiwa ta shi yallaba yake bayarwa na karatun na a matsayinsa na mai sarauta kuma mutum mai shahuri mai girma amma karatun nan da shi ake da yawa mutane wasu sukan tambaya yana zuwa kuwa yawa ko jiya ne ina tuna wasu wanda na ce maka gobe muna da karatu a gra ya ce to kuma yana zuwa ce a kullum da shi ake sai dai idan baya gani to gaskiya wannan karfafa gwiwa ne sannan kuma daga cikin abin da yake burge ne da malam tukur da malam dan sanda malam kabiru wato kullum in dai ranar karatu ne za su yi waya a ranaku da yawa su su biyun duk suna yi wani ma bai san wani yayi ba wata rana kuma in wannan bai ba wannan zai malam kana gari ne da sauran irin waɗannan abotu gaskiya wannan ma ƙarfafa gwiwa ne saboda yana da tsananin amfani ya zamanto a mutum yana karatu kuma ana ƙarfafa mai gwiwa kuma gaskiyar lamari daga cikin abubuwan da suka taimaka mana muka ɗan samu karatu Idan cikin cokali ba mai yawa ba gaskiya daga cikin shawararren da nake ba abokaina musamman matasa iri na wanda ba su shekara talatin da wani abu ba wato daga ciki akwai karanta hudda da jama'a da abokai yanzu za ku yi mamaki ga su na bangana ba inda nake zuwa a zariyan nan daga iya karatuttukan nan sai ofis ina sai gidana ba na zuwa ko'ina ba na tuna tun da na zo zariyan nan akwai mutum biyu da na je musu ziyara su wannan gaskiya yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa sannan kuma abu na biyu shine karanta buri mutum ya karanta burinsa a rayuwa ya zamanto ba shi da yawan bururruka rayuwarsa ya kaɗan gajeruwa ta ishe shi su wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ina karfafa mana gwiwa a kansu galibi mutane shagalarwa suke kuma majalisan mutane galibi inda kana zama to hanya ce ta cin naman mutane da samun mushkiloli ma yanzu inda kama yanzu misali irin asabar da ba mu da karatu da lahadi da muke karatu a cikin kwanwa kala wani lokacin daga juma'a sai na kai monday ni ba fito daga makaranta ba iyaka ta ina cikin makaranta kawai ofis gida tun da cefane wani lokacin za a iya na kwana goma ba a fito ba wannan ni gaskiya yana daga cikin abubuwan da nake ba mu shawara kakka yadda a ce kana da wani aboki na kudda wanda ba ku rabuwa in dai ba karatu kuke ba ba ba shi da amfani duk malaman nan su imam malik da sauransu ba wanda wai za ka karanta a cewa yana da aboki na kudda wanda ba ta rabuwa so ina fata Allah ya sa mana albarka Allah kuma ya ba mu ikon ci gaba da wannan karatu ya zama har mu sauke littafin tunda kun ga gaskiya alhamdulillah mun ci karfin littafin sosai da sosai kusan zan iya ce muku a iya wannan zaman makin mun yi rabin littafin saboda littafin a wannan ɗaba'ar yana da shafi 124 to kuma yanzu ga shi muna shafi na 64 kowa sai ya shaida in Allah subhanahu wataala ya kaddara muna da rai za mu tashi daga bayan fidiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kowa ɗaya ta